وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha shida ga watan sha'ban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda yi daidai da biyar ga watan jun ko biyar ne biyar ga watan jun kenan ko shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu a'immatil arba'a na doktor Muhammad bin Abdurrahman al-Khamis hafizahullah ta'ala wanda muna karkashin zantuttukan da Abu Hanifa yake magana a kai na kuduri a satin da ya gabata mun kwana a shafi na goma sha shida a ƙarƙashin akwalu al-imam abi hanifa fil iman wanda mun karkare zantuttukan da imamu abu hanifa ya yi a kan imani to sai dai akwai wata kalma da muka fassara ta ba daidai ba a karatun da muka wuce a baya akwai wani ɗan uwa Allah ya saka masa da alkhairi bayan mun gama karatun sai mana tsokaci kalman asali shine a daidai fakara ta biyu inda ya ce wa qala al wa qala al-imanu bil lisan wa tasdiqun bil jinan wal iqraru wahdahu la yakunu imanan muka fassara ta a makon da ya gabata cewa al-imanu iqrarun bil lisan imani tabbatarwa na harshe wa tasdiqul bil da gaskatawa na gaba haka muka fassara ta maimakon mu ce da gaskatawa na zuciya sai muka ce gaba kaji kuskuren kalmar da muka yi amfani da ita a saboda aljinan ana maganan gaba ce to kuma a cikin karatu ya ce tabbas na fassara ta da gaba e kuma hakan ne na fassara ta da gaba amma ba gaba ba ce zuciya ne bi ma'ana gaskatawa na zuciya saboda haka sai mu gyara in ka sa alama maimakon gaba sai ka sa shi a matsayin mai zuciya saboda ahli suna suna cewa al-imanu lisan imani shine furuci na harshe wa biljina biljina da kudiri na zuciya wal amalu bil arkan da kuma aiki da gabbai to kaga arkan din ne sai eh, jinan din sai muka fassara shi da ne arkan kuskuren kenan Allah ya fi mana gabaki da nan yau za mu tashi akan aqwalul imami abi hanifata fi sahaba zantuttukan da imamu abu hanifa yayi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi ne mai mahimmanci a rayuwar kowane musulmi duk wanda ya samu kuskure a ciki to tamkar ya ɓata addinin musuluncinsa ne gaba da, wanda kuma ya tsaya tsaka tsaki to ya kubuta duniyarsa da lahira a wannan gaba ƙungiyoyi guda biyu ne suka samu matsala ƙungiya na farko ita ce ta haifar da na biyun ita ce shi'a shi'a kuwa asalinta ta samu tushe ne daga wani mutumi da ake kiransa abdullahi bin saba'a al-yahudi ba yahudi ne mutumin garin sana'a sana'a a ina take yaman asalinsa ya shigo musulunci ne saboda ya dasa wannan aƙidar sai ya ce ya musulunta a zamanin sai da na Uthman da ya musulunta sai ya fara jefo wa mutane aƙidu na kafirci don ya gwada hankalin mutane sai ga ba zai samu karɓuwa ba ya fara ne daga basara daga nan sai ya ce to yadda zai yi ya samu kan al'umma shine sai ya fara suka akan sayyidina Usman, dalilin da ya sa ya fara suka akan sayyidina Usman ya samu karbuwa sai ya ce ai sayyidina Usman yana fifita danginsa akan shugabanci kaga in ya fara haka sai ya ce to sai ya fitowa da mutane ta fuskan al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar zai samu karbuwa ya ce in kana so ka samu wato audience na mutane ka fito da wannan fuskan za a samu karbuwa daga nan sai ya ce sai da na ma yana kwasan dukiya na al'umma daga nan ma ya ce ai ba sayyidina Uthman ne kamata ya zama khalifa sayyidina Ali na Usman ne hana shi saboda manzala ya yi wasiya kamar yadda Imamu a juri ya kawo wannan kissan a cikin littafinsa a sharia a juz'i na goma sha bakwai ya kawo wannan kissa haka imam bukhari ya kawo wannan kissan a cikin littafinsa tarihul kabir da mujalladinsa na shida ya kawo wannan kissan haka imam tabari ya kawo wannan kissan a cikin littafinsa tarihul tabari a mujalladi na uku haka ibn abi asim haka yawancin malaman da suka yi magana a tarihi a wannan gaba suka ɗauko daga wannan maganar cewa ga shimfiɗan da abdullahi bin saba'a ya fara wanda daga nan aka samu mutane a garin kufa a basra kenan sa'an nan kufa a ya fara a kufa ya samu dama ya koma garin misra ya samu wannan daman sai ya shigo da shi madina ya dan fara yadawa wanda har wanda ya fara ɗabbaka wannan tunani nasa wani mutumi ne da ake kiransa jibilla bin am jibilla bin am ya kai matsayin da sayyidina Uthman ya zo wucewa sai ya same su suna zaune sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sai suka ki amsawa saboda guban da Abdullahi bin Saba ya fesa musu jibilla ya ce kan ko kan wanda ya amsa sai na Usman ya tsaya ce ba ku ji sallaman da na muku bane yace ba za mu amsa ba khalifa ba na duniya yace ba za mu amsa ba sai ce mai faru ya ce ba ka ɗauki mulki ka ba dangin ka ba ba kana ɗiban kuɗi na addinin musulunci kana gina kanka ba wannan magana sai da ta sa sai da na Uthman radiyallahu anhu ya hau kan mimbari ya yi wa mutane tsokace ce jama'a ku ji tsoron Allah lokacin da nake da kuruciyata da ƙarfi na da lafiya da dukiya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina da matukar bukatar kuɗi ban yi rowa da kuɗi na ba na fitar da shi fi sabilillahi sai yanzu da na tsufa shekara biyu shine za a ce zan kwashi dukiya lokacin da ina gab da koma wajen ubangiji na dangi na da kuka ce wai na daura shi muawiya ne muawiya ba ni na bashi mulki ba sai da na umar shi ya daura shi a matsayin gwamna bai yi wani abu na laifi da zan tsige shi ba to me yasa zan tsige shi ku ji tsoron Allah wannan shine asalin tushen farko har ya kai ga aka zagayo aka kashe sayyidina Uthman ta sanadiyar wannan mutum bayan an kashe sayyidina Uthman sai ya zagayo ya ce sayidina ali allah ne ma kuma ko ya mutu zai dawo ya fara yada wannan sharrin har labarin ya kai kunnan sayidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce lamma sami'tul qawla qawlan munkaran ajjajtu naran wa da'awtu qambara ya ce lokacin da na ji maganarsu magana ce mummuna sai na haɗa wuta sai na kira kambara na ce dinga jefa su a cikin wutan jihar wuta na haka rani ya dinga jefa su ya ce su tuba in sun ce a'a ali bin abi talib allah ne sai ce a jefa su a wutan har abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu ya mai nasiha ko abdullahi bin abbas ne ɗaya daga cikin na manta ya ce babu wanda ke ƙona mutum da wuta sai ubangijin wuta daga nan aka nema a kama shi ya gudu sai ya ce ba na gaya muku allah ba ne kuna tantama to ai ga gashi allantakansa yana ƙara fitowa fili waye isa ya ƙona wani da wuta in ba allah ba Ga shi kuma ya ƙona mutane da wuta wanda ya nuna allantakansa to daga nan ya fara fesa gubar shi'anci wanda har zuwa yau ita ce musiba da sharri da musulunci ya taɓa riska a tarihinsa to daga nan sai suka samu kishiya kishiyarsu ita ce nawasib su kuma nawasib saboda shi'a sun ce duk sabon manzo Allah kafirai ne sun zama arnaku dan da mutane uku wa'an suka ce ban da mutane hudu wa'an suka ce ban da mutane goma a cikinsu akwai miqdad bin aswad akwai abu dharrin al shine jundub bin junada akwai salmanu faris sannan ali bin abi talib sai alil baiti in ka hada su zaka ga goma suka ce to wa'annan kadai su ne musulmai duk wanda baya cikin wa'annan to dukkan su arna ne su kuma nawasib sai suka ce to tun da shi'a ta ce duk sahabbai kafirai ne su kuma sai suka ce duk sahabbai musulmai ne guda goma nan da shi'a suka ce su ne kadai to su kuma wajen su suma arna ne ga ba cinyan ba kafan baya to shine dalilin wannan yasa ƙida ce ta yahudanci abdullahi bin saba'a ya fesa wa musulunci da sunan addini wanda shine aka gina shi akan shi'anci shi sa malamai suka ce babu kamar yadda wato ibn jarir lalaka iya kawo a cikin littafinsa i'tiqad sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jama'a akan cewa su'ila nasara ayu nas afdalu fi millatikum qalu ashabu isa al-hawariyun an tambayi kristoci aka ce waye yafi falala a addinin ku sai suka ce sahabban annabi isa su ne alhawariyun wasu ilatin yahud an tambayi yahudawa ayyun nas afdalu fi millatikum a addinin ku suwa suka fi daraja qalu ashabu musa suka ce sahabban annabi musa da malamai bal yahudawa guluwinsu malamansu sukan kira su hahamat hahamat wa'annan hakamat din a wajen su ma sun fi annabawa daraja bal ba ma haka kadai ba Allah karan kansa yana neman shawararsu haka yahuda suka ce wannan magana ce ta yahudawa ya zo a cikin littafi nasu wanda ake kira alkanzul marsud shafi na arba'in da shida cewa inna allaha yastashirul hakamat wai Allah yana neman shawara daga hakamat manya-manyan malaman cikinsu alal abdi ma tujad mas'alatan mu'addalata mu'addalatan idan aka samu matsala wacce take wato mai wahala mai tarnaki to Allah yana neman shawaran wa'annan hakamat wannan matsala wacce take irin wannan wai la yumkinu halluha fi sama Allah a sama baya iya warware ta sai ya sauko ya nemi shawararsu kaga matsayin da suka bawa malaman da ke su ko duk wannan me guluwi da suka yi akan malamansu to amma bari ka ji abin da shi'a suka ce sai malam ya ce wasu ila shi'a an tambaye yan shi'a ayyun nas aswa'u fi millatikum su waye suka fi muni a addininku qalu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka ce su wa suka fi muni a addininku suka ce sabon manzo Allah da su da nasara waye fi wani daraja anan nasara ko da su da yahudawa waye ya fi wani kaga yahudawa saboda matsayin da suka ɗauka suka ba malaman su ko matsayi ne kwatankwacin matsayin wa Allah ko to shi ne yadda su ma suka dauki malaman su ma'asumai kenan inda suka ɗauko wannan aƙidar kenan to ka ga su sahabbai ba su da daraja a wajen su to shine malam ce qala al imamu abu hanifata imamu abu hanifa ya ce wala nadhkuru ahadan min sahabati rasuli illa bi khairin mu a aqidar mu ta sunnati ba ma ambatan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi da alkhairi wannan magana yana cikin fiqhul akbar shafi na ɗari uku da hudu. kaga anan shimfida yayi mana kaga raddi ne ga shi'a kuma raddi ne ga wa nawasib shi'a sun ce sabai sun kafirta nawasib sun ce sabai musulmai ne banda alal baiti su ne kafirai kaga ne dukkan su dai ne akwai matsala ko babu akwai to sai ce mu a aqidan mu babu ɗaya daga cikin sahabbai da zamu ambace shi da mummunan abu sai dai da alkhairi wa har ila yau imamu abu hanifa ya ce wala na tabarra'u min ahadi ashabin rasuli sallallahu alaihi wasallam wala nuwali ahadan duna ahadin ya ce ba ma barrantar da kawukanmu daga ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala nuwali ahadan duna ahadin kuma ba ma cewa muna son wani ba ma son wani kaga kaman wa 'yan shi'a da nawasib 'yan shi'a suka ce ba sa son sahabbai ga baki ɗaya sai wa'annan guda goma ko su kuma nawasib suka ce suna son sahabbai ga baki ɗaya amma banda wannan goma kaga dukkan su sun fada abu guda ɗaya shine mai barrantar da kansu daga wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hubbul ansar dinun wa imanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun san mutanen Madina addini ne kin su kuma kafirci ne da munafunci malamai suka ce to idan manzon Allah ya keɓanta mutanen Madina da wannan daraja ai al-ansar al-muhajirun afdal min al-ansar mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai sun fi 'yan Madina daraja to in har kin mutanen madina kafirci ne da munafunci fa min babi aula almuhajirun kin su zai zama me kafirci da me da munafunci tunda sun fuma ansarawa daraja Allah ce wasabiquna alawwaluna min muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله ce والسابقون awaluna. marigayen farko minal muhajirin daga cikin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma mutanen madina wanda suka taimaka musu wallazina taba'uhum bi ihsanin da wa'anda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah to in har Allah ya gabatar da muhajirai akan al-ansar to fa min ba da aula a ce a almuhajirun sun fi ansar daraja a wurin Allah shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da su to kaga anan yana nuna maka cewa tabbas wa'annan sun sha daban kuma sun ƙetare haddi sun wuce abinda ba shi bane Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata daga gare su malam yace wa yaqulu har ila yau imamu abu hanifa yace مقام آدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة واحدة خير من عمل أهدنا جميع عمره وإن طال أو جميع عمره وإن طال يتي مقام أهدهم matsayin ɗaya daga cikin sahabbai ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam matsayin da ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidatan na awa daya tsaya wanda ya tare da manza Allah na awa daya kawai khairun min amali ahadina ya fi alkhairi fiye da aikin da ni ko kai muka yi jami'a umurihi tsawon rayuwarmu kakaf wa in fara koda ya yi tsawo a cikin aikata aikin alkhairi kai shekara ɗari da ashirin kana aikata alkhairi awa ɗaya da sahabi yayi tare da manzan Allah ya fi wannan rayuwar ka gabaki da dalili ko hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairu ummati karni, wata ruwaya ce, khairun nas karni'." a cikin al'ummata wanda suka fi kowa alkhairi su ne karnin da na yi rayuwa tare da su su ne wa kenan sahabbai sai ce sun mallabi na ya lunahun sa'an nan masu bin su a baya su ne wa tabi'ai ya ce sun mallabi na ya lunahun sa'an nan masu bin su a baya su wa kenan tabi'u tabi'ina kaga wa'annan su ne ake kira ثلاثة قرون المفضلة karnoni uku wanda aka fifita a ta akan duk wani karnin da ba guda uku nan ba duk wani alkhairi da za ka yi wa musulunci su fa sun agaza wa musulunci ne lokacin da musulunci yana an infant stage yana bukatar iya taimako suka taimaki addini da rayukansu da dukiyansu da komai nasu yanzu duk wani taimakon da ni da kai za mu yi wa musulunci musulunci ba mu ƙara masa da komai ba saboda ko mun yi ko ba mu yi ba ya riga ya me ya kafu ya riga ya kafu saboda ka su lokacin da suka taimaka lokacin suna ana ganuwan neman taimako ne ka duba jaishul usra lokacin da za a tafi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zai je yaki baya faɗin ga inda za shi sai an fara tafiya sannan sai ce yau kaza za mu amma saboda wahalan wannan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda za mu yau za mu je tabuka kuma taimako ake bukata na abin hawa da sauransu saboda rauni manzo Allah ji tsoron kada a yi tafiya saboda babu abin hawa babu kaza a samu rauni tunda za ku je yaki, ba ku da kayan aiki me zai faru ai za a gajiya ko za a ja da baya sai da na usman radiyallahu ta'ala anhu ya kawo dukiya a wannan lokacin na tsabar kuɗi wanda ya yi daidai da a wannan lokacin miliyan 170 wannan lokacin kaga yanzu sai dai a ce tiriliyan 170 da don ba biliyan ba ne ya fi ƙarfin biliyan abin da ya bada taimako a wannan lokacin manzo Allah ce daga yau ba abin da sayyidina Usman zai yi a musulunci da za ta cutar da musuluncinsa ka duba ba to lokacin da suka zauna tare da manzon Allah suka agaza wa addinin musulunci ya fi karfin ni da kai abin da za mu yi musulunci a yau a cikinsa akwai wanda manzo Allah ya buɗe baki ya ce fidaka abi wa ummi sai da manzala ce babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka waye kenan talha manzo Allah ya bude baki ya ce babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya talha harbe su saboda talha ya kare manzon Allah har sai da hannunsa ya koma kamar shan inna wajen kare manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam da dukiyansu da komai nasu suka miƙawa Allah da manzansa kai lokacin da aka zo da dut aka zo ana neman agaji sai na Umar ya kawo rabin dukiyarsa ya ajiye manzala tambaye shi me ka bar ba iyalanka yace na raba dukiya na kashi biyu na ajiye musu rabi na kawo rabi nan sai na bakar kitikus ya ɗauko dukiyarsa kaka ya ajiye a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa sai na umar ce kai wallahi na san ba zan taba iya kamo ka ba yace na san na yadda kawai ka riga ka mun fintinkau ka duba daraja dukiyarsa kaka ya ɗauko ya ajiye aka tambaye shi me ka barwa ka yace Allah da manzansa Allah da ya bani har na iya kawowa shi zai maye me gurban wannan dukiyar to wani abu ne ni da kai za wa addinin musulunci a ce har yau kuma wannan musuluncin da ni da kai muke takama waye ya kawo shi zuwa gare mu su ne ko ba ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya bar duniya jaziratul arab babu inda bata bata gama musulunta ba hatta misra ba musulma bace su ne suka dinga yada wannan musuluncin har ya kai sai da ya kai sin sai da suka kai shi china to sannan ka ce wai wani abu ni da kai ba ba jirgin sama ko ba jirgin ruwa a ba jirgin kasa ko ba mota ba keke ba mashin daga raƙumi sai me sai doki sai jaki sai jirgin ruwa kuma jirgin ruwan shif ne irin na yanzu da ake zuwa wata shida a'a da katako aka sassaka shi da haka fa suka yada addinin nan har ya kai gare ka ya kai gare ni to shine dalilin da yasa malam ya ce awa ɗaya da ya da manzo Allah kai duk rayuwarka baka kai darajar wannan awa ɗayan da ya ba saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya cancanci a tsine mai wannan mutumin ya cancanci a zage shi wannan mutumin ya cancanci a kishi to kaji dalilin da yasa malam ya kawo maka wannan wannan malam ya ɗauko shi ne a manaqib na abi hanifa lil makki a shafi na saba'in da shida malam ya ci gaba da cewa wa qala imamu abu hanifa ya ce ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد umma محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم thumma ali ridwanullahi alaihim ajma'in yace mu a aqidar mu ta sunnati wal jama'a muna tabbatarwa cewa fiyayyen wannan al'umma bayan manzanta sallallahu alaihi wa sallam shine abubakar siddiq shine na farko thumma umar sa'annan sayyidina umar thumma uthman sa'annan sayyidina uthman thumma ali sa'annan sayyidina ali ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya ƙara yadda a gare su gabaki daya kaga wannan yana fassara maka hadisin bukhari ne da muslim wanda abdullahi dan umar yake cewa kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam baina adhhurina anna afdal hadhihi al umma ba'da nabiha abubakar as-siddiq thumma umar thumma uthman mun kasance muna faɗi manzon Allah na nan da rai muna cewa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan al'ummansa a bayansa babu wanda ya kai shi daraja sai sai da Abubakar bayansa kenan daga nan saiwa sai sai da Umar daga nan saiwa sai sai da Usman daga nan sai sai da Ali kuma manzon Allah na ji bai ce komai ba da Ali bin Abi Talib ne ya fi su daraja manzo Allah zai shiru zai yi me zai yi magana to kaga nan yana nuna maka darajan wa sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an sabai suke cewa fa sayyidina abubakar fa ba wai ya fi mu yawan ayyuka na alkhairi ba ne. amma imanin da ta sauka a zuciyarsa ya dara na kowa ne kafuwar imani a zuciyarsa ya ɗara na kowa kaga asali shine zuciya zaman imani a zuciya to shine ke haɓaka aiki to abin da ya sauka a zuciya sai na baka, ya ɗara na kowa saboda haka ne Allah ya kira shi abokinsa kuma Allah bai taɓa kiran sunan sayyidina Bakar a cikin Kur'ani ba kuma amma ga shi ya kira sunan wani sahabi a cikin Kur'ani. wanda duk sauran nan ba a kira sunansu ba takab tun daga fatiha zuwa minal Jannati, wan nasi sahabi ɗaya kawai Allah ya ambace shi shine zaidu a cikin suratul ahzab haka ne an kira sayyidina bakar an kira umar an kira usman an kira ali amma kuma zaidu ya kai su daraja kaga bai kai su daraja wa'ancan sai dai ambaci siffa ko a ishara zuwa gare su amma suna karara falamma qada minha zaidun wataran ko zawwajnaka kaga kai sai aka kira kan sunan sa ne zaidu kaga kai tsaye aka kira sunansa amma duk sauran sahabbai an kira sunansu ba kira ba na abubakar radiyallahu ta'ala an ayan ce id yaqulu li sahibihi ne ko a yayin da yake gaya wa abokinsa kaga sai Allah ce abokinsa ba kira sunan karara ba waye sai da na abubakar kaga anan yana nuna mana daraja ko na sayyidina abubakar siddiq ko kasancewa sayyidina usman sayyidina bakar ne musuluntar da shi sayyidina usman sayyidina bakar ne musuluntar da shi duk abin da yawa musulunci har zuwa ranar tashin kiyama sayyidina bakar yana da commission tun daga ranar da ya musulunta har zuwa ranar tashin kiyama abdurrahman bin auf sayyidina bakar ne musuluntar da shi zubair bin awwam sai na baka nemi musuluntar da shi sa'ad bin abi waqqas sai na baka nemi musuluntar da shi falha sai na baka nemi musuluntar da shi dukkan su kuma sai da aka musu bishara da me aljanna tun sana da rai ka duba darajar da suke da shi kaga wannan yana nuna maka matsayi nawa sai da na abubakar siddiq shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in an taba shi manzon Allah na fushi hadisi ya inganta Bukhari da Muslim an samu rashin jituwa tsakanin uh, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba sawayin juna bane fa manzon Allah ya girmi sayyidina Umar da shekara goma sha uku sayyidina Abubakar ya girmi sayyidina Umar da shekara goma sha ɗaya sayyidina Uthman ya girmi sayyidina Umar da shekara takwas kaga ba sawayin juna ba ne? to amma wata rana sai sayyidina bakar yi wa sayyidina Umar kuskure ya bata masa rai sai sayyidina Umar ya fusata sayyidina bakar ya bashi hakuri ce ba zai haƙura ba ka san ɗan adam ne ko shikenan sayyidina Abubakar sai ya wuce Sai sayyidina Umar lokacin da fushin ya sauka a zuciyarsa sai ya tafi gidan sayyidina bakar dan ya ce mai ɗazufa da na ce ba ba zan haƙura ba wallahi fushi ne yasa na ce ba zan hakura ba amma na sauka da ya je gida shi aka ce ai bai dawo gida ba kila yana masallaci shi kuma sai na bakar da ya tafi masallaci sai ya samu manzo Allah yana karantar da sahabbai sai ce ya ma'aikin Allah mun samu rashin jituwa ne tsakanina da Umar na ba shi hakuri ya ƙi hakura ya ce ba zai hakura ba ya fi fushi da ni sai manzo Allah ya yanke karatun da yake wa sahabbai sai hausa bai da fada kai ka ce wayanda suke wajen ne suka yi wa suka yi fada da wa da sai na bakar sai ce wai ba za ku kyale min na ba ne sai manzo Allah ya hausa da fada wai me yasa ba za ku kyale min na ba dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taba karyata ni ba me yasa ba za ku kyale min na ba shikenan sai da baka na zaune shi kuma sai da na Umar sai shigo yana tawwa masallaci wani ya fita sai hango sai na umar ce ina za ka yace masallaci yake ta yau za ka sha faɗa ga irin faɗan da manzo Allah ya masallaci sai na umar na shigowa sai manzo Allah yanke karatu wai ba za ku kyale ni da abokina ba dukkan ku nan kun ce karya nake yi shi kadai ne bai taba kareta ni ba me yasa ba za ku kyale min abokina ba wai me yasa ba za ku kyale min abokina ba sai da sai da na abubakar ya fada a gurfani ya rike cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar yace ya ma'aikin Allah ne mai gaskiya ni ne ne kuskure ya ma'aikin Allah ne mai gaskiya ni ne ne kuskure sannan manzan Allah ya sauka sallallahu alaihi wasallam ka duba har sahabbai tsoron taba na bakar suke saboda manzan Allah in an taba na bakar fushi yake ka san ko manzan Allah ba zai taba so karabiki ba haka ne ba zai taba so karabiti ba mutumin banza ba ba zai taba son shi saboda haka ya ce annabiyu Filjanna, manzan Allah na aljanna wa abubakarin Filjanna sai na bakar na aljanna wa umar Filjanna janna sai na umar na aljanna wa usman Filjanna janna sai na usman na aljanna wa aliyu Filjanna janna yan aljanna ne kaga wannan yana nuna maka cewa wato ba ƙananan mutane bane dukkan su yan aljannan to shi sa malam ya ce to fiyayyen su sai da na abubakar nan sai umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imamu muslim ce ina zaune a mafarki yake ba da labari sai na ga an nuna min ta kowa da kaya ya ce sai na ga sai na umar a cikin kaya rigansa har ƙasa yake ja sai sahabbai suka ce to me fassara wannan mafarkin ya ma'aikin Allah sai ce addini addinin sayyidina Umar ya rufe ko'ina. ina ma'ana babu inda me shedan zai samu dama har ya ratsa a jikin sayyidina Umar addinin sa ɗari bisa ɗari ne shi sa manzo Allah ya ce sayyidina Umar bai taba bin hanya shedan ya bi wannan hanyar ba sai ya canza wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wata baiwa ta zo ta ya ma'aikin Allah mun yi alwashi cewa za mu buga dufi a kanka idan ka dawo saboda haka sai manzo Allah ce bismillah ranar idi ne sai ce bismillah sai suka rike duk duk ana bugawa sai na bakar da yazo sai ce subhanallah dan a gidan manzo Allah sai manzo Allah ce ah, ce ka san kowace al'umma tana da idi wannan idin mu ne ka kyale shi sai da na Umar na zuwa kai suka iba da gudu suka gudu sai manza Allah ya yi murmushi guduwa suka yi suka bar wajen duk inda sayyidina umar ya gitta to shedan baya bin hanyar da sayyidina umar ya gitta shine mutumin da yake magana Allah ya yi magana da maganansa sayyidina umar kenan ya ce kaza Allah ya yi amfani da word for word wanda sayyidina umar ya yi amfani da shi ya saukar ya yi magana da shi shine yace law ittakhadta min maqami ibrahima musalla Allah ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla shine yace ya ma'aikin Allah mutane na shigowa gidanka wannan ya gama takka wancan ya kamata a sa matanka cikin hijabi Allah ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain shine lokacin da matan manzo Allah suka bata mai rai manzo Allah yayi yaji ka san asalin yaji miji ke yi ba mace ba a musulunci miji ne ke yaji ba mace ba in ta ta guma ma maka gida ya zafi sai ka bar gidan ka je kai tafiya ka bar ta a gidan da saki daya kai ne ke yaji ba ita ba sai manzo Allah yayi yajin wata daya ya bar gida shine shine sayyidina Umar yace asa in tallaqa kunna an hu a zuwa azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara me Allah ya saukar sai saukar da wannan lafazin da sayyidina Umar ya badi aya a cikin suratul tahrim ko kaga wannan duk me yake nuna maka matsayin wa matsayin sayyidina umar yace duk a cikin kowace al'umma tana da mutumin da idan yayi magana maganar sa yana kunshe ne da ilhama to in akwai wani a al'umma na ba kowa bane umar ne wato maganar sa na kunshe da ilhama aspiration na Allah to sayyidina umar ne zai faɗa abu akwai lokacin da aka yi yakin badar aka kama kaman yaki manzo yana neman shawara tunda ba a saukar da aya bai ce to me kuke gani ya kamata mu da kaman yakin nan na Umar ya ce a ba kowa dan uwan shi ya kashe shi ya ce kada a bari wani ya kashe wani a'a kai ne ka kashe dan uwanka balle ka ce wani ne ya kashe ma dan uwanka dinga kullatansa ya ce kowa a bashi dan uwansa ya kashe shi shi ne abin da na Umar ya faɗi sai sai na bakar ce a'a shi yana gani tunda yanzu muna buƙatan strategy ne ko muna buƙatan kuɗi a cikinsu a gallaza musu masu kuɗi a ce su biya kuɗi sanction masu ilimi kuma a sa su karantar da 'ya'yanmu sannan a sake su sai manzo Allah ya fi karkata zuwa ga ra'ayinwa wa sai na bakar saboda yana ganin shi shine yafi daidai da waki'in abin da ake bukata sai Allah ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aiki yace ba dan magana ta ubangiji ya ya shuɗe ba da Allah ya saukar muku da azaba akan abin da kuka karba na kuɗin sai manza sai na Umar ya zo sai ga manzo Allah na kuka sai na Bakar na kuka sai ce ku bani labari in abun kuka ne ni ma in kuka sai ce sai manzo Allah ce Allah ya tabbatar da ra'ayinka ne akan namu Allah fa ya fifita ra'ayin wa sai na Umar akan nawa sai na Bakar da nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna maka darajawa na na Umar ce al'ummansa na da kofa ta fitina wacce ta tushe na Umar ce kofan nan yace Allah ce in aka bude ta ba ranan fita daga matsala musiba sai sai na Umar ya tambayi mazala wai shin kofan nan bude ta za a yi ko karya ta sai manzo Allah ce za a karya ta ne sai sai na Umar ce kuwa in aka karya ta babu ranan fita daga wannan fitina kuma waye sai da na Umar manzo Allah ce sai da na Umar shine kofan da ya toshe wa al'umman sa fitina me aka yi wa sayyidina Umar kashe shi aka yi ko to tun da aka kashe shi an ƙara zama cikin lafiya sayyidina Umar me aka mai kisa sayyidina Ali me aka mai Hussein me aka mai kaga yana nuna har zuwa yau kenan shine kofar da yake fitina ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karya ta akai kaga ba ranan ne da za a ce za a ne kulle ta a inda rufe bude ta akai kaga za a iya samu wanda zai kulle ta ko to karya ta akai karya ka karya a kofa an karya ta kaga tana da amfani kuma sai dai a ne sai dai a canza to ka gani duk wannan daraja ce ta sayyidina Umar sannan sayyidina Uthman ya kai matsayin da mala'ikun Allah karan kansu sa suke ji Nana Aisha ta ce wata rana muna zaune a daki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ya shigo sayyidina Abubakar ya gama magana dan cin eh, wato aurin manzon Allah a fili haka bai gyara ba sayyidina Umar ya shigo manzon Allah na nan a zaune bai gyara ba sai da sayyidina Uthman eh, yayi sallama manzala ce waye ya ce ni ne sayyidina Usman in shigo manzala ce a a tsaya sannan ya ja zalin ya rufe kafa sannan ya shigo da ya gama sai ya juya sai na nashi take tambayar shi tace me sirrin da ke ciki babana ya shigo baka gyara ba baban Hafsa ya shigo baka gyara ba amma da sayyidina Umar Usman ya nemi izini sai da ka gyara sai ce ya Aisha ala astahi min rajulin tastahi minhu mala'ika ya ke Aisha ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah karan kansu suna jin kunyansa ba mala'ika ne fa ke jin kunyansa kai yanzu in aka ce shugaban kasa ne ke jin kunyanka ai ko yanzu ka zama ne kawai wani su zai bude in kana so ka gani a zai daloli a nan ko ba ga ba mala'ikun Allah fa ke jin kunyansa kuma gashi dan aljanna kuma gashi shi kadai ne ya taba auren ƴaƴan manzo Allah guda nawa guda biyu har manzo Allah ce da akwai wata da mun ƙara maka lalle wannan sukurtakan yayi isa ko ta rasu a bashi ta ƙara rasuwa a ce da akwai wata da an bashi ka san wannan ba karamin daraja bane wannan sarki yake da shi ko to wannan sayyidina Uthman kenan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala gashi alil baiti ko gashi dan babban manzan Allah sun kuma gashi ya kwankwaɗi madaran sunna ne a gidan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan a gidan manzan Allah ya taso shi sa yafi kowa sanin alƙalanci waye shugaban alƙalan duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa sai Ali ya fi kowa sanin alƙalanci saboda ya kwankwaɗi shi ne a ina gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga faruqul umma kaga qadil umma kenan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in malam yace na karshe wa qala afdalun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu wa umar wa uthman wa ali thumma nakuffu an jami'i ashabi rasulillah illa bi dhikrin jamilin yace abu hanifa yace afdalun nasi fiyayyen mutane ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr sayyidina abubakar shine na farko wa umar sa'annan sayyidina umar wa uthman sa'annan sayyidina uthman wa ali da kuma anan ali bin abi talib sai yace thumma nakuffu an jami'i ashabi rasulillah sa'annan makami mu daga dukkan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba za mu taɓa ambatan su ba illa bi dhikrin jamilin sai dai mu ambace su na alkhairi ba da sharri ba ba ma taɓa ambatansu da sharri sai me alkhairi wannan yana nuna mana darajan wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibad lallai Allah ya duba zukatan bayi Fa قلب قلب محمد صلى الله fastafahu li nafsihi sai ya ga zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsarki sai Allah ya zaɓi manzan Allah ga karan kansa ya mai da shi annabi wa ba'athahu bi risalatihi Allah kuma ya tura shi da sakonsa bi ma'ana ya bashi annabtaka da manzantaka thumma nazara fi qulubil ibad sa'annan Allah ya ƙara duba zukatan bayi بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم باين زوجير من ذن الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد سيجا زكاة صحابي شي يفقوى نزوجيا أدورا كسا الخير أدو الدنيا باب زوجيا لكي صحابي درجة فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم سي الله يسن يصحابي سوني wazirorin manzansa sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi suna yaƙi a bisa addinin Allah suna taimakawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ce zalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fil injili siffar su kenan a cikin attaura da injila tun kafin su zo duniya sai da Allah ya ba bada attributes ɗinsu kasan wa'annan ba ƙananan mutane ne an ambace siffarsa a taura an ambaci siffarsa a injila kuma an ambaci siffarsa ne a qur'ani akwai wanda suke da wannan daraja sahabban manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to kaga wannan yana nuna matsayi da daraja na sahabbai wannan duk yana nuna maka fa ka san wa'annan malaman ga irin soyayyen da suka yi wa sahabban manzan Allah kai da kace kana bautawa Allah akan mazhaba to kai wace mazhaban a aqida ka bi ga dai imamu abu hanifa ga abin da ya gama faɗi akan sahabbai za mu zo mu ji sauran malaman me suka faɗi iri ɗaya ne to kai ya naka yake in naka bai yi kama da nasu ba to a ina kai ka samo addinin ka la shakka ka samo addinin ka daga ina kenan daga yahudi saboda mun san asali duk wannan tsarin tsari ne na yahudawa saboda haka in ka samo naka to daga yahudawa ka samo amma in dai daga sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dole ka so su kuma dole me ka tausaya musu kuma dole ka roƙan musu gafara ta Allah saboda Allah da kansa ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa'anda suka zo gabanin sahabbai a bayan sahabbai wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo a bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wani ikhwanina na sabakuna bil iman da kuma ƴan uwanmu da suka shuɗe suka gabace ma imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya kwafi kiyayya a zukatanmu ga waɗanda suka yi imani suka riga mu imani a musulunci su waye suka riga mu imani a musulunci sahabbai wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana ina ra'ufur rahim ya ubangiji kai ne mai tausasawa mai jin kai ka ji kanmu kuma ka ji kansu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Tabarani yace man sabba ashabi sai da yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina man sabba ashabi duk wanda ya zagi sahabina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata akan wannan mutumin da tsinuwar mala'iku sun tabbata akan wannan mutumin da tsinuwar mutane gabaki daya ya tabbata akan mutumin da ya zagi sahabi to kai da kake zagin sahabi ina kake manzo Allah dai ga abin da ya ce in da musulunci kake faɗi to ga abin da manzo Allah ya ce ba za ka kai ga zagin sahabi ba in ko ba musulunci kake yi ba to za ka zagi sahabi duk wanda kaje yana zagin sahabi to ba musulunci yake ba wanda ke musulunci ba zai taba zagin me sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu dace saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.